to kaka mun ga kana shigowa da wannan sanda na guragu me ya faru ne kuma da alamun ga bindiji a kafarka mun kai hari a dambuwa sai aka harbe ni a kafa kamar karfe biyar na safe ana kiran sallah muka shiga garin da aka harbe ni yan wana suka doke ni na sun doka na mutu sai aka jefar ni a jeji sai hankali na dawo da na fita na tashi ina na gani a cikin jeji sai na ja na ja na fita na je wajen wani hanya da na gani yara suka gani manya ma suka gani guduwa suke suna guduwa sai wani yara kanana guda biyu sun gani sun gudu sun je sun yi magana wa polisa sai polisa suka gani suka zo suka doke ni sun kai ni wajensu suka fara tambaye ni na ce musu ni wannan ina neman wajen ku tukuna aka kama ni ma aka kawo ni wajen ku in kun bani ruwa na sha zan ba zan yi muku zan gaya muku duk inda suke sai aka doke ni wajen sojoji an kai ni wajen sojoji soja da ya ban abinci ya na ya ban ruwa na sha sai E, ya tambaye ni an sa ka dole ne aikin nan ko ba kawai ne ka sa kanka na ce an sa ni dole ne amma ina so in fita ba hanyar fita an ka fita za ka shekatu an yi min tiritin kafa na kuma ana yi min kullum kullum na je ana yi min tiritin ana samun allura da da har yanzu kafa na ya fara yi warkewa. to kamar ta ka shiga a cikin wannan kungiya ne tun farko. da fari akwai wani yaya na wanda yake aje kayan shi bindigan shi da ya gidanmu da na ga wurin kayan da yake ajiyewa sai ya ce in kayan nan idan an zo sojoji sun zo tun doka ko sun kama ni kai ne ka nuna musu ko za mu kashe ka ko ka shiga boko haram ko ka bar gidan nan bayin da na sani bayin da zan yi tafi sai na shiga boko haram ne to kamar kwanaki ne ko kuma shekaru nawa kai da a cikin wannan kungiyar kamar shekara da haka da na yi a cikin su to wai da gaske ne cewa idan kamar mutum zai shiga wannan kungiya akwai abin da ake bashi ya ci ko ya sha wato ko kuma ko kuma wani rantsuwa da ake sa ko ku a'a kawai za a sa ka ne a ce aikin Allah komai in ya faru ta Allah ne ya faru sai ka dinga yin hakuri yanzu misali haka kawai ba za ka iya fita daga cikin wannan kungiyar ba kenan in ka bar wajen su kullun kamar in ya yi sati daya sati biyu wani ana tara mutanen ana yirgawa su san adadin su su san waye ya fita cikin kuma idan kana fita za ka tambaya wanda ya fi ka ka tambaye shi zai tambaye ka ina za ka tafi kamar kai ka taba ganin waɗanda suka fita cikin wannan kungiya aka kamo su kuma aka hukunta su eh na taba gani wani wayansu sun gudu sun je garin su an kama su aka zo an yanka su ni ma na gudu na je Lagos kuna aka ji labarin yana Lagos aka kamo ni aka kawo ni aka fara yanka ni sai na ce ba zan sake fita cikin ba wayansu suna ce a yanka shi wayansu suna ce su bari a bar shi a dan duba shi sai aka bar ni kamar da ka shiga wannan kungiya ana cewa aikin Allah suke suna cewa aikin Allah suke kamar kai kaga akwai na ba kamar aikin Allah da ake yi a ciki mm, ba alamun dai aikin Allah ke yi ana da kashe mutum ana karba kudin mutane ana yanka mutum a cire wuyan shi a haja bayan shi abinci ma na wannan abincin da ake ci a wajen ma ana fita ne ana karba na al'umma wanda suke kai kasuwa su sayarwa ka ce ana kashe mutane kamar kai ka taba yanka wani da hannunka a'a ban taba yanka mutane idan na ga ana yanka mutum ma kaina yana min hajijiya to idan gwabta irin kai wannan hari kai wani irin aiki kake yi da su a ak-47 ne ake ban sai yin dinga harbi da shi to kamar ya kuke samun irin waɗannan bindigogi ne kawo shi ake yi muke gani mu ana sa a cikin kamar buhu haka a buya a sa a kawo a kan mashin sai su shiga ta kasa kasa kamar cewa kuke rayuwa a lokacin da kuke zama a daji ba rayuwa mai dadi dai kamar irin na gari akwai ma mutane da yawa suke so su bar aikin kasan sun bari ba za a bar su ba su shi yasa dole dole suka zama dajin in sun shiga gari ga spelling jite ba za su bar su ba to kamar sukan kuwan kai kamar ku nawa ne adadin ku a daji da kuke zama a na wajen mu din da mu dari ne wannan kayan sarki da na ganka da shi a na kake samun su wannan kayan sarki kamar uniform da na ganka na soja shi ma kawo mana ake yi shi din na da ake kawo abu nan kyamarun ne a kyamarun ne boda na sambisa gaba da reserve sambisa wannan ba a wajen ne ake kawo mana to kamar ya rayuwa take gare ku a zamar da kai da su na har shekara guda kai ba daɗi kawai da don dole ne na zo na gashi jikina ma ya canju na zama baki ba rayuwa dai na kamar yadda ban shiga ba ruwa ma na kasa wanda ya yi zubu ne muke sha lokacin da mun fita daji to kamar kai ka taba tsorata lokacin da kuke irin kai irin wannan hare-hare eh ina jin tsoro kullum lokacin da an ce za fita aiki kamar gudun buya haka ne to kafin ku kai hari haka kamar akwai wasu abubuwa da ake baku ku sha ne ko kuma haka kuke fita a'a ba ba da kwayoyi dan abin da ya sa dai ana idan aka kai hari ba wani ana ana jin tsoro kawai ana hawa kan duk wanda ake gani duk yara kanana ne wanda ba san rai ba ma ana hawa kan sojoji ko polisa wanda suka je wurin ana kashe su eh yanzu kaman kai wannan shekarun ka na haihuwa ya kai nawa zai kai kamar 22